alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wasalamu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd yan uwa masu kallon mu barkamu da sake saduwa barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na tarihi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a takaice a zaman da ya gabata mun ga inda annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya isar da sako da kuma irin gwagwarmayar da ya yi da irin hanyoyin da ƙurayshawa suka bi su cewa sun dan su ga cewa sun kawo annabi sallallahu alaihi wasallam matsala a da'awar shi bai samu damar isar da da'awar tashi ba a ciki mun ambaci amfani da kafafen yada labarai na irin wannan lokacin na wato dawo mutane karya ganin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nan a ciki akwai wato ƙoƙarin kawo matsala tsakanin shi da 'yan uwansa hakanan a ciki akwai wato kokarin wato su ga cewa sun azabtar da duk wani wanda ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kada ya ci gaba da bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka nan a ciki haka nan a ciki akwai kokarin siyan annabi sallallahu alaihi wasallam da dukiya ko kuma da bashi wani girma ko kuma da mata wanda duk wannan bai sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wato saduda ba bai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wato da'awar da yake yi ba a cikin wannan zama za mu ci gaba daga inda muka tsaya za mu ga wasu hanyoyi kuma daban da ƙurashawa suke amfani da su don hana annabi sallallahu alaihi wasallam isar da sakon shi za kuma mu ga wato yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙoƙari ya kauce waɗannan abubuwan ya ci gaba da isar da da'awar shi ga mutane daga cikin hanyoyin da suka bi akwai ƙoƙarin wato ƙaƙaba ma ƙabilarsa wadda ta ƙi yadda ta ƙyale su su mai abin da suke so takunkumi ƙabilar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sani su ne banu hashim da kuma banul muttalib wanda wannan ƙabilu ne cikin ƙabilar ƙurayshawa su ne suka tsaya tsayin daka su ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cutar da shi ba duk da cewa mafi yawansu ba su imani ba wanda wannan wani tsari ne na larabawa a wannan lokacin da wato wani tsari na larabawa a wannan lokacin na cewa ka taimaka wa dan uwanka ko da daidai yake ko ma ba daidai yake yi ba matukar dan uwanka ne ka taimaka mai wanda duk da tsari ne na kafirci amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfana da wannan tsari ganin wannan jajircewa da suka yi ya sanya ƙurayshawa suka kakaba musu takunkumin karya tattalin arziki inda aka rubuta takarda wadda ta kunshi wasu abubuwa mai a cikin abubuwan da ta kunsa akwai cewa ba a yadda wani ya yi siye ko ya siyarwa tare da banu ba a yadda wani ya yi siye da siyarwa ba tare da banu muttalib da kuma banu hashim hakanan ba a yadda a yi auratayya da su ba hakanan ba a yadda a yi wata alaƙa da su ba mana dai an kakaba musu takunkumin tattalin arziki an kuma yanke su daga al'umma ba wanda yake kula su wannan ya sanya banul muttalib da banu hashim suka tattara suka tafi wani guda ake ce mai shi'bu abi talib sun zauna a cikin wannan shi'bu abi talib na dan wani lokaci sun kuma wahala matuka baya ci baya sha da ƙyar suke samun dan abin da suke bawa al'ummar su mutum yakan shigo garin makka da kayan siyarwa amma da an ga ya nufi banul muttalib ko kuma banu hashim zai sayar musu nan da nan mutanen maka za su tattaru su hana faruwar wannan abin wannan kuma ba komai yasa suka yi ba sai dan su ga cewa sun takura musu yadda za su hana annabi sallallahu alaihi wasallam isar da wannan sako amma wannan yana ƙara nuna ma irin gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tare da ita da kuma irin ƙarfin da saƙon alkur'ani yake dauke da shi domin me zai kai larabawan ƙureshawa su shiga irin wannan walhalu wanda ga hanya mafi sauki su yi ƙoƙari wanda su kawo alƙur'ani na cikas su warware shi irin ƙalubalen da alƙur'ani ya kawo musu na cewa in sun san cewa ƙur'ani ba gaskiya ba ne su zo da irin shi mana ai ya fi musu sauki kasancewa su larabawa ne masu fasaha wanda sun shahara wajen iya magana kaga cikin sauƙi ya kamata a ce cikin sauki. ya kamata a ce su zauna su yi kokari su kawo abin da za su warware abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi amma sun kasa wannan ba kuma yake nuna ma ba sai irin gaskiyar abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi ma shine wannan ma ya sanya su suka ɗau wasu matakai daban-daban daga ciki har da wannan matakin da muke magana a kai wato mataki na ƙaƙaba musu takunkumin tattalin arziki ya kai mai da'awa ya kai mai riko da gaskiya wannan ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanta kada ka yi tsammanin don kaɗo hanyar da'awa kana bin Allah subhanahu wa ta'ala abubuwa za su zo ma cikin sauki a'a kai fa magajin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma hanyar shi kake bi saka ka shirya za ka iya fuskanta irin hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi sawaka idan ka idan idan aka kawo ma irin wannan kalubale aka ɗau wannan mataki a kanka yi kokari ka bi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi wato na jajircewa da hakuri akan gaskiya har sai Allah subhanahu wataala ya bayyana ta kuma ta isa ga kowa hakanan ah, wannan wannan ah, wannan mataki ƙurayshawa sun yi amfani da shi na tsawon shekara uku wanda bayan wannan shekara uku aka samu wasu mutane daga cikin ƙurayshawa wanda duk da kafirai ne suka fito suka ce kai wannan abin na zalunci ne ba za mu yadda muna ji muna gani a karar da mutanen banu hashim da kuma banu mutalib ba suka iya iya wasu sai da aka kawo karshen wannan takunkumi da aka ba wadda wannan zai nuna ma cewa hatta a cikin kafirai akwai masu dan adalci akwai masu hankali ba dukansu bane suka zama daya kuma dama Allah ya faɗa mana a cikin alkur'ani ya cewa laisu sawa'a wato kafirai ba duka suka zama daya ba cikinsu akwai wasu masu adalci wannan kuma adalci ne na Allah subhanahu wataala na bayyana na bayyana wannan kuma adalci ne na Allah subhanahu wa ta'ala bayan nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito daga wannan takunkumi da aka kaba masa wanda dalilin kakaba wannan takunkumin ya sanya annabi sallallahu alaihi sallam ya yi asarar mutum biyu daga cikin manyan mataimakansa a cikinsa akwai abu talib ta kuma ita ce wato nana khadija allah ya kara mata yadda duk sun rasu ne a lokaci wato kusa-kusa wanda tsakaninsu bai wuce wata ba kuma sun rasu ne saboda irin matsalolin da lafiyar ta samu sakamakon wannan takunkumin da aka gaba musu a nan ne bayan sun rasu ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya asarar manyan mataimaka kuma wannan yasa sa shawa suka ƙara buɗe wuta wajen ganin cewa sun hana annabi sallallahu alaihi wasallam isar da sako tunda ya rasa wato manyan mataimakansa wanda buɗe wutar nan ta sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tunanin ya fitar da da'awar daga cikin garin maka wanda ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufi garin ta'if wanda wannan zai nuna maka cewa gaskiya ba ta da wani gari na musamman duk garin da suka karbi gaskiya nan ne garin da ya kamata wato a isar da gaskiya gare ta kasancewa garin maka gari ne mai girma gari ne da allah subhanahu wa ta'ala ya fifita bai hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita wani waje don ya isar da wannan sakon ba tun da mutanen garin maka sun ki karba kai mai da'awa kai mai son yada gaskiya da kuma kawo canji idan ka yi kokari a wani gu kaga abin yaƙiwa to kana iya kamata ka canja wani gu tana iya yiwa idan ka canja wani gun ka samu waɗanda za su karɓi wannan da'awar taka za su karɓi wannan gyaran da za ka kawo daga baya ta amfani da waɗannan mutanen kana iya zuwa ka gyara wurin da ka fara yada wannan da'awa na farko annabi sallallahu alaihi wasallam da ya isa garin ta'if ya isa da isa garin ta'if ya tattara manyan garin ya bi su ɗaya bayan ɗaya ya isa musu sakon Allah subhanahu wataala ya kuma nemi da su taimaka mai wajen isar da wannan sako hakanan bayan zuwa ga manyan gari annabi yakan je kasuwanni yakan tara mutane ya karanta musu alkur'ani ya isan mu da sakon Allah subhanahu wataala a wannan tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi ya tafi ne da tare da ɗaya daga cikin sahabbansa wato bararren bawansa zaid ibn haritha wanda yana cikin farko-farkon waɗanda suka imani da shi bayan kwana goma nan ne mutanen garin ta'if suka fito suka faɗa annabi a fili cewa mu fa ba za mu karɓi wannan sakon da ka zo da shi ba balma muna maka umarni da ka fita ka bar mana wannan garin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya bar garin ta'if to amma saboda irin saboda irin kafirci na irin mutanen na mutanen garin ta'if korar da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bata ishe shi ba bata ishe su ba sai da suka hada shi da wawayen garin da kuma yara suka umarce su da su ta jifan shi har sai ya bar garin wanda hakan ne ya faru aka ta jifan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har aka yi mai raunuka aka aka mai raunuka a jikinsa aka ta jefa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sai da ta kai aka mai raunuka bawan shi ko kuma bararren bawan shi wato Zaid ibn Haritha wanda ya yi iya kokarin shiga cewa ya fanshi annabi sallallahu alaihi wasallam da ransa da kuma jikinsa shi ma an mai jina-jina saboda duk jifan da aka yi yakan yi kokari ya ga cewa jifan na akan shi ya sauka Allahu akbar a ga manyan mutane kenan sahabba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ba su da wani kokari sai ganin cewa sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya sun ba da ransu wajen su ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kariya wannan zai nuna ma irin falal da irin wannan irin falal da waɗannan mutane suke da shi amma abin takaici mun zo wani zamani da irin waɗannan mutanen ne wasu ke iya buɗe baki su faɗin miyagun mangano a kansu Allah subhanahu ta'ala ya kiyaye mu daga taɓewa da hasara annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya baro bayan ganin ta'if ya tsaya a wani gu yayi wata addu'a inda yake nuna wa Allah subhanahu wataala irin da da shi irin abin da ya faru game da shi yake faɗa mishi yake cewa a cikin addu'ar Allah subhanahu wataala yake nuna a cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna irin raunin da yake da shi matukar Allah subhanahu wataala bai taimaka mai ba yake nuna irin abin da ya fuskanta a gun mutanen Taif a ciki har yake cewa ya Allah duk da wannan abin da ya faru gare ni ban da wata damuwa matukar ka yarda da ni Allahu akbar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kenan wato duk wata matsa da ya same shi matukar Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi ba abin da ya dame shi haka ya kamata kasance ya kai dan uwa musulmi ya zamo yardar Allah ita ce farkon abin da kake kokarin tabbatarwa kar ka damu da abin da ya same ka a nan duniya domin duniya abu ne da wuri ne da ba da ba za mu a ciki ba zai kau ka damu da wato yardar Allah subhanahu wa ta'ala a wannan gunne Allah subhanahu wa ta'ala ya turo wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da taimako ya turo mai da mala'ika Jibrilu tare da shi akwai mala'ikan da yake kula da duwatsu na duniya inda wannan mala'ikan ya faɗa mai sakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo shi da shi na ba shi damar ya faɗa abin da yake so a waɗannan mutanen shin ya yadda a matse garin ta'if wato a yi amfani da duwatsun nan da suke kewaye da garin a matsa garin a halakar da mutanen gaba daya sallallahu alaihi wasallam a nan ne rahama ta kara fitowa inda duk da abin da mutanen da suka mai bai yi kokarin ya ɗaufansa a kansu kamar yadda wani daga cikinmu zai yi ba a addu'a yake cewa ni abin da kawai nake so shine ya Allah ka shirya da waɗannan mutanen ko kuma ya Allah ka sanya a cikin zuri'a waɗannan mutanen a samu waɗanda za su bauta ma ba tare da sun haɗa ka da kowa ba wannan yana ƙara gaskata faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inda ke cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam rahama ce ga dukkan duniya lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam mai tausayi ne kuma ba mai san wani abun da zai cutar da mutane bane bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koma gida ya isa garin makka nan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya mai wani tukuici ya mai wani wato wani abu wanda ya zamo kamar lallashi ne gare shi dangane da abin da ya faru da shi a garin ta'if inda Allah subhanahu wa ta'ala ya mai isra'i da mi'raji lokacin da Allah zai mai isra'i da mi'raji Allah ya turo mala'ika jibrilu ya zo ya samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ya tsaga kirjinsa ya kuma tsaga zuciyarsa ya wanke ta da ruwan zamzam ya kuma cika ta da imani daga nan ya kawo mai wata abar hawa wadda ake kira da buraka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau wannan burakar ya tafi garin baitul maqdis ya tafi garin kudus ya je masallacin baitul maqdis annabawa gaba ɗaya Allah ya tara mai su annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagorance su wajen yin sallah bayan nan ne Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka shi zuwa sammai inda ya wuce sama ta ɗaya sama ta biyu a duk sama ta biyu sama ta uku har ya kai wato ga bagada tikewa wanda a kowace sama in yaje yakan samu wasu mala'iku da suka tsaya saboda yi mai tarba wanda idan suka je suka kunkasa kofa sukan ce wane ne mala'ika jibril da kan amsa yake cewa ni ne jibril tare da ni kuma akwai muhammad mala'ikun nan sai su bude mai kofa su yi mai wato maraba da zuwa a wannan tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya haɗu da annabawa da dama cikinsu akwai annabi adam akwai annabi isa da kuma annabi yahya akwai annabi haruna akwai annabi musa akwai annabi ibrahim ya kuma ga abubuwa na ban mamaki ya ga sidratul muntaha wanda ita ce magana tikewa ya kuma isa ga fadar allah subhanahu wa ta'ala inda allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana da shi ba tare da shamaki ba wanda a ne ya farlanta mai salloli guda biyar wanda wannan zai ƙara fito ma da aƙida wadda ita ce aƙida ta ahlus sunna kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya mana bayani a wurare daban-daban a cikin a cikin Qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanai a wurare daban-daban a cikin hadisin ci na cewa Allah a sama yake domin da Allah ba a sama yake ba ba buƙatar a ce an ɗaukaki annabi sallallahu alaihi wasallam an tafi da shi sama ya tafi ga fada ubangiji wanda ko mu a cikin al'ummar mu idan muka tashi magana akan isra'i da mi'raji mukan ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi fada ubangiji a ina wannan fadar take a sama wanda zai kara tabbatar ma lalle Allah a sama yake kuma dama Allah ya faɗa mana a cikin alkur'ani ya cewa a amintum man fis sama'i an yakhsifa bikum al-ardh fa idha hiya tamur am amintum man fis sama'i an yursila alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadir Allah subhanahu wataala yana saman wato dukkan halittu yana saman sammai bakwai kuma ilimin shi yana tare da mu a duk inda muke a nan ne Allah ya Allah ya farlanta annabi sallallahu alaihi wasallam salloli biyar ya kuma wato nuna mai wasu daga cikin wato abubuwan da wato ya kuma nuna mai wasu daga cikin wato laifuffuka da al'ummar shi suke yi da kuma irin sakamakon da aka tanadawa irin waɗannan laifuffuka a ciki Allah subhanahu ta'ala ya nuna mai yadda ake azabtar da mutanen da suke yawan gulmace-gulmace suke cin mutuncin mutane inda ya gansu suna tare da inda inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu Allah subhanahu ta'ala ya sanya musu farutta wanda Allah subhanahu ta'ala ya sanya musu farutta na goron ruwa suna yagunan fuskokinsu da kirazansu wanda anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mala'ika jibril ya ce waɗannan irin mutane ne mala'ika jibril ya ce mai waɗannan ba kowa ba ne mutane ne masu gulma masu kuma ƙoƙarin cin mutuncin mutane kaga ya ɗan uwa kada ka yadda ka kasance cikin waɗannan mutanen ka yi ƙoƙari ka kare harshenka ka yi ƙoƙari ka kare kanka daga faɗawa cikin waɗanda suke cin mutuncin al'ummar eh, muhammad daga cikin waɗanda suke cin mutuncin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suke yada miyagun maganganu game da su suke faɗan wato abubuwan da bai dace ba game da su domin matukar kayi wannan ta wannan fa shine sakamakonka annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan wato tafiya mai girma annabi ya dawo duniya ya kuma isarwa al'umma shi saƙon da ya karɓo daga wannan tafiya inda mutanen maka diska ƙaryata shi har suka fara yawo suna zuwa suna samun mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke faɗa musu gafa abin da annabin ku ya zo da shi yanzu za ku yadda da wannan wannan yasa wasu da suke da raunin imani wanda dama musuluncin bai shiga zuciyarsu ba suka yi ridda amma waɗanda suke da karfin imani irin sun sayyidina abubakar radiyallahu an ko da aka je aka same shi kawai abin da ya tambaya shine shin annabi ne ya faɗa aka ce mai tabbashi ya faɗa ko da aka faɗa mai aka ce ai na yi imani saboda mutum ne da bai taɓa yin ƙarya ba wannan yasa aka yi wa eh, yi wa abubakar lakabi da as wato mai yawan gaskiya a wannan safiya ne Allah subhanahu ta'ala ya turo mala'ika jibrilu dan ya koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ake sandan nan aikace da lokacin sallah yayi mala'ika jibrilu ya zo ya koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ake alwala ya kuma koya mai yadda ake sallar ya zo a rana ta farko a farkon kowane lokaci na sallah a rana ta biyu kuma ya zo a ƙarshen lokaci ya kuma bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lokacin sallah tsakanin waɗannan lokutan ne guda biyu wato tsakanin farkon lokacin nan da na sallah a ciki jiya da kuma tsakanin ƙarshen lokacin nan da na sallah a ciki na yau wanda wannan yana nuna mana cewa harka ta addinin musulunci ibada ta addinin musulunci ba da ka ake yi ba ibada ta addinin musulunci ba wai yadda kake so kake yi ba a'a za ka yi ne yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi domin hatta shi kanshi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda shine dan aken Allah shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya turo da wannan sako Allah bai kyale shi yayi sallar na yadda ya ga dama ba sai da ya turo mai mala'ika Jibrilu dan yayi sallar shi ma ya gani wanda wannan zai ƙara tabbatar mana cewa addinin musulunci biyayya ake yi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yadda ya zo shi ba wai yadda aka ga dama ba a wannan lokacin ne a duka-duka a nan ne lokaci ya mana halinsa za mu dakata a nan sai kuma wani lokaci na daban za mu haɗu insha Allahu saboda mu ci gaba da ganin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da dawashi da kuma irin hanyoyin da ya bi ya kawo duniya gyara har duniya wato ta fita daga cikin duhun nan da take ciki kafin a aiko shi subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته